sanarwar fara yajin aikin kungiyar kwadagon dai ya sa gwamnatin jihar kaduna ta kira wani taron manema labaru ina ta sanarwar da duniya cewa ba za ta lamunci zanga-zanga na lalata kayan more rayuwa na al'umma ba kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar kaduna malam jafar sani shi ya yi wa manema labaru ƙarin haske idan aka lura a 2017 wannan shi wamba da shi da mutanen sha 'yan kwadugo sun shigo wannan jiha tamu sun tada zaune tsaye saboda a lokacin nan suna jayayya da koran ma'aikata waɗanda ba su ƙware ba don haka tun daga wannan lokacin dama akwai sammaci na gani an hukunta shi ba da jama'an shi saboda wannan ta'adi da suka yi a jihar kaduna saboda haka muna gaya ma 'yan ƙodugon nan za mu tabbatar da cewa wannan doka ta hau kan kowane ne an riga an yi ma jami'an tsaro bayani kuma sun lashe takobin cewa ba za su bari a dukiyar al'umma a bata shi ba. Sai dai kuma wannan barazana ba ta sauya tunanin kungiyar kwadagon ba saboda shugaban kungiyar na jihar Kaduna Comrade Ayuba Magaji Suleiman ya ce ya jin aikin da kungiyar ta shirya fa ba gudu ba ja da baya. ayyukanmu ne za mu janye gaba ɗaya to ko ka sa rijista mun rubuta za ka kama mu dole ne sai mun yi aiki balantana ma ba za ma mu je aikin ba ba kwa fargaba abin da zai iya biyo ba ai ba fargaba in za ka yi abin da ya saba mu doka kenan ba abin da za mu da ya saba mu doka an yi zargin wancan karan da kuka yi wani abu makamancin wannan an ga wasu an ce an tattaba kayan gwamnati an ce yanzu ma har kunyo sojojin haya a'a ba gaskiya bane ba sojojin haya bane abin da ya faru shine muna da kungiyoyi arba'in da bakwai to kowace kungiya ta ba kungiyar ta federation jihar Kaduna umarni ta shiga wannan yajin aikin bayan an bada umarni su shugabannin na ƙasa za su zo su tabbatar da an bi wannan umarni kaga ba sojojin haya bane mu komai namu da tsari muke ta rigar mu za ka gan mu an san irin kayan mu an san maganganun mu ko ɗazu na ji wani an sa shi wai ya ce shi sunan shi Nasiru Usman ne ko Nasiru waye yana ta magana ta ga kaman kodan kodago wannan ba wakilin kungiyar kodago bane ba mu san shi ma ballatana mu ce amma kun ji gwamnati ta ce shi shugaban naku in ya sake shigo da mu ana cige shi ba su san darajan shi shi ne suna fita kasashen waje amma ba su da wayewa na zamani to ko me ya tunzura kungiyar kwadago ne ta ɗauki wannan mataki Comrade Ayuba Magaji Suleiman shine shugaban kungiyar kwadago a jihar Kaduna kuma shi ya marabci sauran shugabannin kungiyoyin da suka kawo gudunmawa. Yanzu dai a ƙasa ita ainihin local government an kori mutum dubu biyu. A sashen kiwon lafiya a matakin farko shi ma a ƙarƙashin ƙananan hukumai an kori mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai. State Universal Basic Education su BEB kenan na malaman makarantar firamare an kori ma'aikata dubu hudu. In ka haɗa kenan an kori mutum dubu bakwai da ɗari bakwai yanzu wannan yawa banda fa wancan dubu kusan talatin da wani abu da aka kora a dubu biyu da sha bakwai wanda ba a basu ake zuba yanzu. Tun a yammacin jiya ladi dai gidajen mai suka cika da motoci masu neman man da za su yi tanaji don gudun ko ta kwana. Yayin da mutane suka dinga dogon dakon motocin haya a gefen hanyar da aka ga mutane suna ta tsayawa ba tare da sun samu mota ba. Gidajen mutane kuwa haka suka yi ni suka kwana diɗin ba tare da samun wutar lantarki ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya.